أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم kamar yadda kuka sani sunana abubakar mai godiya wanda aka fi sani da dakta mai godiya so a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya so alhamdu lillah a yau za mu zo muku da bayani akan matsala da ta shafi mafarki ma'ana shi kan shi mafarkin wanda zai nuna mana cewa idan muka fahimci wannan matsalar zai taimaka mana mai larura ta jinnu ko sihiru ko wani abu makamancin haka ya fahimci cewa shin matsalar cewa wannan mafarkin na jinnu ne ko ba na jinnu ba <clears throat> sannan wanne ne ma mafarki na jinnu Tun da dai ba kowane mafarki yake nuna jinnu ba saboda kada mu tafi akan cewa kawai daga kowane irin mafarki da ya shafi wasu abubuwa mu ce jinnu ne mai ta wahalhalu domin duk larurar da ba a fahimce ta ba to zai wuya a magance ta to da wannan ne muka ce to kafin mu ci gaba a wancan matsala da muka tsaya na alamomi na jinnu to lallai ya kamata a yau mu fito mu yi wa 'yan uwa bayani akan mas'ala ta mafarki sannan wani irin mafarki ne na jinnu sannan yaya alamominsa yake sannan kuma wane lokaci ne ma yake nuna cewa shin muke idan an yi wannan mafarkin zai nuna cewa shin ana tunanin a mafarkin na da alaƙa da jinnu to shi yasa muka zo muku bayan dogon nazari da bincike muka zo muku da wannan bayanai wanda zai taimaka wa mutum cewa ya fahimci cewa yana da matsala ta jinnu ko kuma shin mafarkin na da alaka da jinnu to kamar yadda muka sani dai an raba lokutan mafarkai guda uku zuwa hudu wanda yake guda uku zuwa hudu na hudun bai cika tasiri ba an fi ta'ammali da waɗannan lokuta guda uku to na farko lokaci na farko akwai mafarki na farkon dare farkon dare um, ma'ana farkon dare akwai mafarkai da mutum zai yi wanda yake tafiya da tunani ma'ana abin da ya sa ba wai kowane mafarki ba ne wannan abin zai nuna mana cewa ba kowane mafarki ba ne na jinnu sannan na biyu lokaci na biyu akwai tsakiyar dare sannan na uku akwai ƙarshen dare sannan sai na hudunsu shine muke cewa mafarkin da aka yi shi da rana ya zai kasance shin da rana kai tsaka ne ko kuma 'a bacci ne na kailula da ake magana a kai ko da sauransu to za mu dawo na farko mu bayani yadda mutane za su fahimta muna so a samu nutsuwa sosai domin a fahimci waɗannan lokuta guda uku zuwa hudu da suke bayani a kan matsala ta junnu ko sihiru to dukkanin dai ɗan adam kafin ya yi bacci idan ya zo ya kwanta bayan ya yi azikar da sauransu ba kowa ba ne kawai kai tsaye lokaci ɗaya zai faɗi ya yi bacci sai ya fara da tunani da sake-sake kamar yadda allah ya halicci mutum akan haka sai dai idan har gajiya ta kai gajiya ma'ana gajiya don normally dukkanin mun sani cewa duk wani mafarki eh, duk wani bacci mutum yakan farawa da tunani ko da kuma na ayyukan da ya aikata masu kyau ko kuma wasu abubuwa mara kyau ko kuma abubuwa na rayuwa burace-burace da ɗan adam ya sa a ransa to wannan babbanci na mafarki na farkon dare farko yana farawa da tunani ne to a matsala ta jinnu gaskiya bai fiye tasiri ko kuma ba da wani abu ba in dai ba mutum yana halin jinya ba ma'ana idan ka kwanta farko wannan sake-saken to akwai waɗanda kwakwalwarsu tana aje wannan abun tunanin sai ta mayar musu shi ya zamto cewa kamar mafarki daga wannan tunanin sai ya zamto kamar mafarki to a gaskiya a matsala ta junnu in dai ba mutum yana halin jinya jinya take mai tsanani junnun sun riga sun yi tasarrufi da ransa gaba ɗaya ko ruhinsa suna tattare da shi suna juya shi yadda suka ga dama to lallai ba a ɗaukar shi cewa farkon dare a ce kawai da ka fara wannan matsala ce ta junnu ba haka yake ba baya nuna cewa junnu kai tsaye in dai ba wasu abubuwa da suka gayyato nan ba to da an fahimci muna fata za a fahimci farkon dare don haka don kana mafarkai na farkon dare ko burace-burace da tunani to wannan kada farko mutum ya ɗauko shi ya ta'allaka shi da alaka na jinnu kai tsaye saboda misali yanzu idan mutum ya kwanta da kishi farkon mafarkin shi na farkon dare shine zai mafarki yana shan ruwa ma'ana idan ka kwanta da kishi haka misali kamar mutumin da ya kwanta da jin toilet sosai ya fara bacci idan kun lura za ga yana fara bacci farko zai fara bacci ga shi a toilet eh, a bayi yana toilet da sauransu to kun ga wannan misali ne da na ba ku cewa mu fahimci kaga ai ba shi bane ma'ana wannan larurar da yake ji to haka tunanin da damuwar da kasa za ka yi wannan mabarkinta wannan kai tsaye ba jinnu bane